This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya ko da ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau Asabar 12 ga watan Disamban shekara ta 2015 ina tare da Usman Kabara ga kuma kanun labarai akalla gawarwakin mutane ashirin aka samu yashi akan hanya a yau Asabar a Bujumbura babban birnin kasar Burundi. A farkon yau dinnan tarihi ya nuna cewa matan kasar Saudiya na kada kuri'a a siyasance na 'yan majalisun zartarwa. Wuta ta tashi a wani masallaci a kudancin California a jiya Juma'a. To kanin labarin kenan. Bayan labarin duniya kamar kowace rana Asabar Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. To amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahoto akan taron da rundunar sojan Najeriya ta yi inda ta yi nazari akan nasarori da kuma kalubalen da jami'an tsaro suke fuskanta musamman a yaƙi da 'yan Boko Haram. nan kuma a jamhuriyar Nijar wata ƙungiya ta dukufa wajen wayarwa da musulmi da Krista kai dangane da zamantakewa. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Akalla gawarwakin mutane ashirin aka samu yashe a kan hanya yau Asabar a Bujumbura babban birnin kasar Burundi. kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wasu sansanin sojoji guda uku har aka kashe mutane wanda suka kai hari goma sha biyu an dai sami gawarwakin ne a wata unguwa da ake kira nyakabiga don inda kuma aka samu mutanen a yaryashe sai dai shaidun gani da ido sun ce sun tabbatar da ganin wasunsu a ɗaɗɗaure ta baya a hannaye kakakin sojojin burundi kanar gaspard baratuza ya ce an ma kama mahara guda 21 daga ciki da makamai da bama-bamai sannan ya ce sojoji biyar suka jikkata amma wasu sojojin da ba sa son a faɗi sunansu sun ce akalla an kashe musu sojoji guda uku a harin a farkon lokaci a yau ne tarihi ya nuna cewa karan farko matan kasar saudiya na kada kuri'a a siyasance don zaɓar 'yan majalisun zartarwa zaɓen da zai zama ya ba mata damar zaɓe da kuma zaɓen 'yan takara a kujerun hukumar zartarwa na birane mata da maza a yau suka fita keɓaɓɓun rumfunan zaɓe tun karfe 8 na safe wannan canjin na cikin abin da marigayi sarki abdallah ya da ya rasu a watan janairun bana ya aiwatar inda ya fito da dokar a 2011 da ta ba wa mata damar zaɓe da kuma zaɓar wakilansu a majalisun na zartarwa in za a yi zaɓe wata 'yar takara fauziya alharbi ta ce sun daɗe suna neman irin wannan dama kusan fiye da shekaru goma da suka wuce ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch ta ce matan na shan wahalar yin zaɓe don kuwa rumfunan kaɗa ƙuri'un an kai su nesa da unguwanninsu wuta ta tashi a wani masallaci a kudancin california a jiya juma'a fiye da mako ɗaya da wasu mata da miji tashfin da faruk suka buɗe wuta na bindiga a san ta jihar california suka hallaka mutane goma sha hudu jami'an karamar hukumar na riverside sun ce wutar ta tashi ne gab da sallar juma'a hukumar bincike ta farin kaya ta fbi da kuma masu kula da makamai da ababen fashewa suna binciken musabbabin wutar a bara ma dai an kai wa masallacin harin harbin bindiga amma ba wanda ya jikata daga barar har zuwa bana din a coachella inda wutar ta tashi yana da tazarar mil 125 daga san banadino da aka kai wa harin a kwanakin baya a wani bangaren kuma shugaba barack obama na amurka ya ce yana kira ga amurkawa da kada su bari a yi galaba a kansu da sunan addini sannan su guji wariya da kabilanci don su magance matsalar barazanar 'yan ta'addar isis sannan ya ce a ranar litinin mai zuwa zai je hukumar tsaro ta pentagon da kuma hukumar tsaron cikin gida ta homeland security don tattaunawa da kuma inganta maganar yadda za a samar da bayanan da za su dinga zama manuniya ga amurkawa akan al'amarin tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'Yan Taliban sun dauki alhakin harin da aka kai na kunar bakin wake a wata mota tare da buɗe wuta da bindiga a unguwar da take kunshe da mafi yawanci ofisoshin jakadanci a birnin Kabul har mutane shida suka halaka. mutane da dama sun je rauni a harin da ya faru tun daga jiya juma'a har zuwa yau asabar wani asibiti da wata cibiyar agaji ta italiya da ke kasar ta ce ta yi wa mutane da dama magani sakamakon jikata su da aka yi kakakin taliban zabihullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa sun yi harin ne da niyyar harar wani a wani gidan baƙi na shakatawa inda sojoji suka mai da shi wurin amfani da ayyukansu na musayar bayanan leƙen asiri kakakin ma'aikatar wajen amurka john kabi ya ce duk da rikicin da ke tsakani amurka dai tana nan ta yi amannar yin ƙoƙari ganin cewa dukkanin bangarorin biyu a afghanistan sun kai ga teburin shawara masu ruwa da tsaki game da ɗumamar yanayi da suke taro a paris wanda aka daɗe ana shelar yinsa sun fito da daftarin ƙarshe na ƙudurin rage ɗumamar yanayi a duniya makonni biyu kenan ake ta ƙiƙiƙar neman matsaya an sami rubutaccen daftarin da suke jiran su sama hannu a asabar ɗinnan amma har yanzu ana jiran samun amincewar wakilan ƙasashen duniya guda 190 da suka taru a ƙasar masana harkar diflomasiyya na zaton samun hakan zai yiwu zuwa yammacin yau ministan harkokin wajen faransa laurent fabius ya ce za a mara wa daftarin baya ta hanyar kare shi da karfin doka tare da yin bitarsa bayan shekara biyar don kaiwa ga gacin rage dumamar yanayi a duniya Usman Kabara ya karanto labaran duniya. jiya juma'a a dutse babban birnin jihar jigawa kwamandoji da manyan hafsoshin rundunar sojan najeriya suka kammala taron shekara-shekara na rundunar wadda aka shafa kwanaki biyar ana gudanarwa ƙarƙashin jagorancin babban hafsan mayakan najeriya general tukur yusuf buratai wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoton cewa taron ya yi nazarin nasarori da ƙalubalen da jami'an tsaro suke fuskanta musamman a yaƙi da 'yan Boko Haram da kuma cimma wasu ƙudurori guda tara da za su kasance alƙiblar ayyukan rundunar a cikin shekara mai zuwa. Kanar Sani Usman Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya ya yi wa Mahmud ƙarin bayani kamar haka. Inda aka jaddada muhimmancin baza ƙaimi kan wannan yaƙi da ta'addanci da ake sannan kuma aka jaddada muhimmancin koyar harshen faransanci a makarantun soja saboda mun lura kusan makwabtanmu duk abin da suke ji kenan akwai kwamandoji waɗanda da sun yi aikin soja ba a nan ƙasa ba kawai ha a wasu ƙasashe mun la'akari da cewar suna da gudunmuwa ko kuma rawar da za su taka a fuskar tsaro don haka aka ce kamata a jaddada cewar duk waɗanda suka fice irin haka idan matsaloli sun taso a rika tuntuɓa su. kanal sani usman kuka sheka kenan kakakin da na mayakan ƙasa ta najeriya dangane da batun yiwuwar ƙarin wa'adi ga sojoji domin kawar da ayyukan mayakan ƙungiyar boko haram kuwa kanal sani usman kuka sheka ya ce. wannan zancen wa'adi ya danganta ga fahimtar da kai mashi abu mahi ala shine muna da matsala ta tsaro da wa'adi ko ba wa'adi dole ne a tabbatar da cewar an yi maganin wannan matsalar bukata da ake so a cimma kusan ma an kai ta ba don komai ba an ci lago na 'yan ta'adda na boko haram sai dai ɗaiɗaiki ne kusan nan da can da ba za a rasa ba. Gwamnan Jigawa Badar Abubakar wanda shine ya gabatar da jawabin mu rufe taron ya ce lokaci yi na samar da barikin soja na dindindin a Jigawa shekaru fiye da ashirin bayan kafuwar jihar. Jigawa ba mu da wani babban wuri na sojoji to shine muke roƙo ko za a zo a yi mana bariki a nan dutse na sojoji domin muna tsakiya ana rigima a yobe eh, bauchi ana ɗan taɓata. kuma ga maiduguri kuma daga musa kano muna gani akwai bukatar sojoji na dindindin a wannan jiha alhaji badar abubakar kenan gwamnan jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki kun ji gangan soja soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi. Allah ya ji gan maraya. Daga can jamhuriyar Nijar kuma wata ƙungiya ce ta dukufa wajen wayarwa da musulmi da Kirista kai dangane da zamantakewa musamman a wannan lokaci da ake fama da ƙalubalen matakan tsaro. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako birnin Kwanne da ƙarin bayani. Kakakin tafiyar Malam Abdu Ƙas ya mini bayani dangance da dalilansu na gudanar da wannan ganawar da hukumomi da kuma rundunar tsaro. Da farko mun biyo gidan sarki, mun zo wajen liman, mun taye jandarmeri mun zo komisariya, yanzu ga muna prefecture mun kare za mu isa meri. Saboda mu sanar da su tun kwanan baya akwai wani proje da akwai tsakanin musulmi da kirista saboda a da zaman lahiya. To wannan proje an samu tallafi an yi matasa gina nan kan kowa shawaye. An sai musu su kayan aiki da firigin ne da kujeru da kayan sonorization da su bash su ne to yau ake son a fara aiki da wannan proje wannan proje ya kumshi eh, musulmi goma sha biyu da kirista goma sha biyu kuma babban burin da aka sa saboda a samu hulɗa tsakanin musulmi da kirista musamman ma yanzu da muka zo gidan mai martaba mai iske shi da tawagar baki kuma ya ba mu dama ya saurare mu duka sun ba mu goyon ba ɗari bisa ɗari duk inda muka ta dama nijar tana ana cikin kasashe waɗanda adda zaman laya to wannan aiki da muke nan gayi saboda wannan zaman laya shi dore inda muka dibi kasashe na sauran kewaye da Nijar babu kwanci hankali to da abu shi zaka tun abu bai iso gare ka gara ka ɗauki mataki an ka ce in ka ga gemen dan uwarka ya kama rahuta to ɗibi ruwa ka yi ya hama wannan na zuwa ne a daidai lokacin da janguriyar Nijar ke fafatakar ganin ta dawamar da zaman lafiyarta musamman ganin irin yanda yaƙe-yaƙe ke ci gaba da ɗaukar hankulan ƙasashen najeriya da ke fama da 'yan boko haram sai kuma mali libya da ƙasar algeria da ke fama da 'yan ta'adda ƙasashen da suka yi wa ƙasar ta nijar zobe Shin ina matsayin mata musulmi da kuma mata Krista a cikin wannan tsarin? Wannan ita ce tambayar da ni makakakin wannan tawagar Mala Abdu Kes. da mata da maza ne yanzu na matasa ne ake an ka fara yanzu da an dan kwanaka su ma mata za mu fara nasu aiki. Su ma wajen mata akwai mace 44 musulmi 22 kirista 22 ma kwanan nan za a tadda nasu aiki ya an gama tadda na matasa. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar ke shirye-shiryen zaɓuɓɓukan gama gari a shekara mai shirin kamawa. Zaɓuɓɓukan da ke iya kasancewa mafi zafi da janguriyar Nijar ke shirin shiryawa ganin cewa 'yan adawa sun ja suma masu iko na ja abinda Hausawa ke cewa mai abu ya rance kuma mara abu ya rance. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar. waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. don Allah me ke haddasa kwararowar hamada, menene alamominta, kuma menene illolinta ga al'umma da kuma ƙasa, menene rigakafinta, mai tambaya Haruna Muhammad Katsina. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambayoyin masu sauraronmu da dama, waɗanda ke son tarihin abokiyar aikinmu Jamila Fage. To bari mu fara da ansar tambaya kan hamada. Idan mai tambayar na saurare, to an dace ga wani masanin yanayi ko geografiya mai suna Malam Iliya Sarki da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Zaria a jihar Kaduna zai baka ansa. Malam Haruna Muhammad daga Katsina. Kwararowar hamada yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida. Hmm. Babu maida ire-iren waɗanda aka sare. Akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi da ke faruwa waɗannan abubuwa suke kawo a kwararowar hamada sa'ilin da duk mutane suka ci gaba da sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba yakan kawo a samu hamada tana gabatowa da bayan da za a yi ta saboda wuri yana yin fili da yawa amma ilin da aka samu itatuwa yakan kare haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms ƙananan halittu na ƙasa hmm. idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin a tsirara hmm. ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil hmm. wato Eh, ƙasa mai ba da amfani mai kyawu. Hmm. Watakila masu sauraron mu za su yi mamakin yadda waɗannan ƙwayoyin halittun ke sa ƙasa ta kasance da ni'ima ko mai amfani sosai. Ka fara bayani kana iya ƙara musu bayani su fahimta. Eh, to, a gaya Malam Muhammadu Haruna da ke Katsina ba, hmm. sauran masu sauraro. Hmm. Waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms. suna da tasiri sosai ga ƙasa hmm. domin suke jujjuya da aikin wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria. Hmm. Sa'ilin da suka kashinsu a wurin su yi fitsarinsu a wurin su jujjuya zamanto wurin ya tabbata mai ba da amfani. Hmm. Amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ba shi da tasiri ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba. kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai. Allah. To idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan. Oh. Eh kwarai da gaske. To shi. Suna da mahimmanci. Oh. To shi Malam Muhammad Haruna Katsina na son kuma ya san alamomin kwararowar hamada wato idan hamada za ta kwararo wace alama za a eh. fara gani? Yawwa, sa'ilin da za a samu kwararowar hamada za ka ga an samu dogon lokaci ba ruwa sosai na sama. Hmm. Alama ce amma idan akwai itatuwa kasan itatuwan mm. da ke da shi a kan ƙasa mm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama mm. amma in babu komai a wurin zai zama babu wani abin da zai inganta haɗuwar hadari to wannan yana dawo eh, kwararowar hamada Wato baya ga danshi koko laimar da itatuwan kan samar suna kuma haddasa hadari ta wasu abubuwa na kimiyya? e ai saboda kasancewar akwai itatuwa. Mm. Wato ko iska ta taho za ta samu wurin da za ta rage mata ƙarfi. Iko Allah. Amma idan babu zai wuce da gudu. Mm. To kaga abin bai zai zama da tasiri ba. Shi sa wurin da suke da dauke da itatuwa sosai za ga kamar an fi ruwa ba ma an fi ruwan ba ne kuma amma kuma kasancewa suna da wurin za ga dan shi na tsayuwa ko mm. da wani lokaci. Sannan kuma yana son ka zayyana masa illolin kwararowar hamada. Illolin kwararowar hamada suna mm. kamar haka. Mm. Na farko idan hamada ta samu wuri za ka ga wurin ya zama ba shi da ƙarfin da zai ɗauki mutane yadda ya kamata su gudanar da ayyukansu na rayuwa yadda ya kamata. Mm. Domin ƙasar ba ta da ingancin da za ta bada amfanin da ya kamata ta bada. Mm. Sannan kuma a eh, fari yawanci za ka ga idan an sami kwararowar hamada za ka ga ina da nasaba da fari. Mm. Ba akan sami ruwa a kan lokaci a lokacin da ake bukatarsa ba. bayan an shuka amfani sai a daɗe ba a yi ruwa ba to wanda aka shuka in ba sa'a ba sai ya bushe hmm. kafin ruwa ya dawo yau wato sannan yana son ya san menene rigakafin hamada ko kwararowar hamada rigakafin rigakafin yana nan a hannun shi tabbatar in ya cire wani itace ya maida shi hmm. shi ne number one hmm. kuma ya inganta kai taki a gona. Mm. Domin shi ina taimakawa wajen riƙe ƙananan halattu mm. domin su gudanar da ayyukansu kan ƙasa mm. da ƙasa za ta ba da amfani. Sai kuma kashi na biyu na ansar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin abokiyar aikinmu Malama Jamila Fage. Idan masu tambayar na saurare, ga Malama Jamila Fagen za ta ci gaba da baku ansa. yanzu da akwai bunƙasar sabon media yawa mm. wanda su mm. irin su babanmu sun shahara mm. a traditional media kamar su radio na da da jarida eh, da television amma yanzu zamani ya canza wanda kuma sababbi sun fito su facebook su abu na youtube su twitter din nan su whatsapp dukansu dai idan ka duba zaka ga cewa ba wai aikin jarida ne ya canza ba aikin jarida har yanzu yana nan dole zaka faɗi gaskiya dole kai bincike dole ka zamo mai gaskiya gaskiya kai kanka hmm. amma yanda ake yadawa hmm, hmm. ya canza kuma yanzu ya zama na zamani don haka sai na ga cewa tunda ya taimaka ta wannan fannin sai kawai Allah ya sa ni duk da dai cewa karatuna a fannin finance ne da mm. banking mm. da telecommunications mm. amma kaga telecommunications sai sa ni kuma na koma kan shi harkar lokacin da kike karatu karatun ki ya raja'a ga abin da shafi wato sadarwa da ah. kuma batun kuɗi da sauransu yawa ta yadda mutane kuma za su yi amfani da technology wajen sadarwa to ka san asalin na yi bincike sosai a kai gaskiya inda ma nake da karfi sosai yanzu kenan ta yaya mutane suke amfani da technology ne domin domin su fasaha wajen sadarwa eh inda na fahimci cewa duk abin da zaka ga cewa ba shi da kyau kamar yadda zaka ga mutane da dama suna kukan cewa mm. gaskiya wannan shigowar su facebook shigowar wayar hannu dinnan ta mm. lalata al'ummar mu eh, idan muka yi bincike zamu ga cewa kuma zai iya gyara al'ummar tamu mm. kaga kamar yanzu ni ina amfani da kamar kafafen sada zumunci kamar na youtube wanda yake kamar video ina koyan komai idan na yi sabuwar waya na batar da yadda zan in haɗa ta zan mm. je in nemo wannan in mm. koyi yadda ake yi mm. idan kamar yanzu da baby da da mina muna koyan abcd muna koyan lissafi muna koyan abubuwa da dama wanda nake amfani da shi akan in biya wani ya koya mata in ta da daga makaranta sai kaga na je na yi amfani da youtube na koya to jamila idan kika kula yawanci yan arewacin najeriya ba su da fahimta ga wannan abin da kike ta bayani na fasahar sadarwa ta mm. zamani mm. idan aka kwatanta su da na mm. kudancin najeriya shin za ki amfani da kasancewar yan kano sannan kuma kin san turai gaba da baya ko na ce amurka gaba da baya kin san abin da ya shafi fasahar sadarwa za ki amfani da wannan abin da allah ibaki ki dan sama yan arewa musamman matasa musamman matasa kalmar ka san wani abin da ya faru yanzu shigowa ta nan da kuma aiki aiki kan yau da gobe din nan mm. ya sa ni na ji daɗi sosai yadda na haɗa zumunci da mutanen da suke Najeriya mm. ban san ko da Kano ba ne ba ko Gombe ko mm. Zamfara duk bai damu zaka ga cewa mun haɗu a tuta da dama zaka ga cewa idan na rubutu wasu zaka ga cewa sun rubuto mun sun bayyana ra'ayinsu game da abin da muka rubuta. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na uku na tarihin jamila Yanzu a madadin Malam Iliya Sarki da Jamila Fage waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin saƙonnin da ku masu sauraronmu kuke aikowa ta hanyar sadarwar email. Za mu fara ne da wasikar Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Ya ce muryar Amurka, hakika ni na goyi bayan hajiya Naja'atu Muhammad a bisa kiran da ta yi na saka hukuncin kisa a cikin dokar Najeriya ga duk wanda aka samu da laifin satar dukiyar al'umma a Najeriya kamar yadda ƙasar China ke yi. Ko shakka babu wannan kira ko ƙuduli mai kyau ne. A saboda haka ina kira ga 'yan Najeriya da su goyi bayan wannan kira ko ƙuduli na aiwatar da hukuncin kisa ga barayi na ƙasa ko sace-sacen dukiyar jama'a kan zamo tarihi a ƙasar tamu Najeriya. Shi kuma Comrade Nura Bello daraja Kaset Gusau cewa ito Mrs. Ngozi da fatan zaki wa 'yan Najeriya cikakken bayani akan kuɗaɗen da aka karɓo na marigayi Janar Sana Bacha waɗanda suka yi batan dabo daga ofishinki. To daga ƙarshe kuma sai ra'ayin Isiyaku da Yalla Faki ƙofar gabas. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku miƙa ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da ma ma'aikatan BBC da VOA Hausa baki ɗaya. Na rasuwa tsohon ma'aikacinku Lawal salloji biya! Allah ya ji kan wannan bawan Allah ka gafarta masa. sa'annan ka ba iyalai da 'yan uwa haƙurin jurewa wannan babban rashi amin To kafin mai sallama Usman Kabara zai karanto takaitattun labarai. akalla gawarwakin mutane ashirin aka samu yashi a kan hanya yau asabar a bujumbura babban birnin kasar burundi kwana daya bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wasu sansanonin soji guda uku a birnin har aka kashe mahara guda goma sha biyu a farkon lokacin nan tarihi ya nuna cewa kasar saudiya karo na farko mata na kada kura a siyasance don zabar 'yan majalisar zartarwa zaben da zai baiwa mata damar yin zaɓe da kuma zaben 'yan takararsu a matakan kujeru na hukumar zartarwa na birane maza da mata dai sun fita a yau a keɓaɓɓun rumfunan da aka ware don yin zaɓe tun karfe 8 na safe wuta ta tashi a wani masallaci a kudancin california a jiya juma'a fiye da mako daya da wasu miji da mata tashfin da faruk suka bude wuta da bindiga a san bernardino ta jihar california inda suka hallaka mutane akalla goma sha hudu 'yan taliban sun ɗauki alhakin harin da aka kai na ƙunar baƙin wake a wata mota tare da buɗe wutar bindiga a wata unguwa da ke kunshe da mafi yawanci ofisoshin jakadancin ƙasashe a birnin kabul har aka kashe mutane guda shida masu ruwa da tsaki game da dumamar yanayi suna taro a paris wanda kuma sun sami matsayar fidda daftarin ƙarshe na kudurin dokar game da dumamar yanayi don neman mafita makonni biyu kenan ake ta kikikakar neman matsaya a kai an saki rubutaccen daftarin ne a farkon asabar ɗinnan amma har yanzu ana nan ana jiran samun amincewar akalla ƙasashen duniya guda 190 da suka taru a ƙasar ta faransa To a gaishe ka, ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya muke fatar dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da mu tattauna. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki jimaya ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.